To, jama'a masu jin Last Radio Ministry sunana Bashir na samu. Ni ke kawo muku wannan wazi. To, jama'a ina maka ina ma'anar roko ya baka zaman lafiya, ya gyara maka bukata, ya bari abin da kake yi ya zama maka lafiya. Na kuma ma'anar roko ya baka ilimi ya bude maka zuciya ndiye akwai wani anyan da ya kunne Allah bure maka Allah kuma bar magana da za mu jinka ya zama muna amfani na kuma ma'ana roka ya fa maka zunubi kamar yadda ka ya fa dan wanka zunubinki zunubinsa to ina wannan roko da sunan yesu kristo amen hallelujah to yau kuma mun zo a kan lafiyar radio ministry saboda a kawo muku wazi dan wanku ke kawo muku wannan wazi sunana bashiru na samu to jama'an yau da mu karanta littafi yahaya ko dai john chapter 11 da sura guda john chapter 11 verse 1 up to 44 a wurin za mu karanta wani ujizan da yesu ya yi to da bayan yesu kristo yana yawo yana wazi yana maganan allah yana gwara mutane inda za su bi allah a kasan galiliya da su suwaransu. to da baya ya sani da baya yana haka to amma ya sani kamar wani abu ya faru a garin lazarus da baya ya ce ma almajiransa kaman bari mu komo mu dawo mu kai wannan gari wani abu ya faru wurin nan sun kwa dawo suka zo wurin da lazarus yake da bayan sun kai wurin nan sai aka ce ma yesu kristo kama inda kana nan da lazarus bai mutu ba sini yesu kristo ya ce musu kama lazarus bai mutu ba amma ya tashi da suka ce mun sani dai ya tashi da gobe ciyama sini ya ce musu kama ina aka binne si domin lazarus ya tun mutu tun kwana hudu ne an binne si tun kwana hudu to ba abin da daka yake yi sini ya ce musu ina yake ka kai ni wurin nan to da aka kai shi wurin lazarus aka binne sai ya ce musu a bure wannan kabari to sini aka bure da bayan ya sika cikin sai ya ce ma lazarus tashi shi ne lazarus ya kuwa tashi wannan mutuwa to ya kai shi sashe musu a bashi wani abu a ce da bayan mutanen suka gan mamakin da yesu sai yi sai suka ce a wani mutum kenan saboda ina gwara maka kai kuma ka san irin mutumin da yesu kristo yake si yana da iko da dama Allah ya ba shi iko a yafe muna zunubi in kana bin Yesu Kristo yana da iko ya baka rai da bayan ka mutu kuma Allah dai baka rai kuma daka aka kuma tashi amma ba ka bi Yesu Kristo ba dan da za ka mutu za ka shiga aljanna da a kai ka a wurin da ba kyau ina gwa maka wannan halin Yesu Kristo saboda ka san mutumin da Yesu Kristo yake si yana da iko da komai a cikin duniya allah ya ba shi komai a cikin duniya ga yana da iko a yi abin da ya gani dama in kana ji na akwai wani abin da nake so ka yi abin da nake so ka yi ne ka sani kai kana da zunubi ka sani saboda zunubinka yesu ya zo cikin duniya ya yi waranga abubuwa saboda mutane ya gan shi irin mutumin da yake ya gan kamar si yana da iko ya ba rai ya ba mu rai in wani abu ya faru in yesu kristo in kana bi shi abin da zai zo da wurinka duka ta in ka yi aduwa ka tambaye shi ka ce masa yesu kristo abin da ke dame ni ne zai maka saboda ni kuma ina kiranka ne ina maka roko ne wurin da kake duka ka zo ka bi yesu so shi ne allah ya kawo shi shi ne allah ya ba mu ni da kai ya muna gafira abinda nake so ka yi ni ka zo wurin wurinsi da zunubinka inda kana da zunubi amma maganan allah ya ce muna kowa duka mu muna da zunubi in ka muka karanta roman chapter 3 verse 10 ya gwara mana kamar dukan mutanen duniya suna da zunubi duka duka mu muna da zunubi ba, ba ko daya babu ko daya da zai ce ni ban da zunubi haka ne magana allah ya ce muna ni ke kuma kana da zunubi da kuma ya kamata ka kuma sani kama wanda yake da zunubi bai iya sika aljanna bai iya zo wurin da allah yake allah ya gyara wani wuri mai kyau ne yana jira mu waɗanda za su zo su bi yesu su duka zai kai shi wurin nan domin ya ce musu ka na, na ta yi in gyara wani wuri da bayan na gama dan zo kuma in kai ku wurin da na kai ku kuma za ku zama wannan wuri amma in ba ka bi yesu ba ba za ka samu wannan wuri ka zama ba ka shiga aljanna da bayan mutuwa da ka shiga jahannama ne a wurin da a kai ka wurin kuka ke wurin nan a wurin nan ba wani abu mai kyau da ke faru wurin nan wurin nan akwai wutan da dai kone ka da wani, wani ya sika wurin ne ya ce da irin yunan da ke wannan wuri ba wuri mai kyau ba ne kai ka jira ka shika shiga jahannama yesu sanana yana jiran ka ni ka zo wurin si kawai ya fi maka zunubi wannan bai da wuya ya kamata ka sani zunubi bai shika aljanna saboda ka juya halinka ka tuba da zunubanka ka zo ka zama dan kristiyan ya kamata kuma ka sani kaman saboda zunubinmu Allah ya kawo shi Roman kuma ya ce muna kaman da bayan muna da zunubi sai Allah ya kawo ransa saboda ya kashe shi zinin sha samu gafira. Ni da kai saboda kai saboda ni Yesu Kristo ya zo. Ni da kai saboda mu Yesu Kristo yana ya yi wani wahalan da bai kamata ya samu ba. Saboda ni da kai an buka shi. saboda ni da kai an yi waransu abubuwan da bai kamata a yi ma mutum ni da kai amma si bai ce komi ba ya yarda ya yi waranga abubuwa duka mu samu saboda ni da kai mu samu rai wanda kai ji na kai ka yi dadin ke ne allah na kiran ka ne allah na gaya maka ga rai ka zo ka samu to kana ji na ne abu na hudu ya kamata kowa ya zo wurin shi a gaban shi a ce masa kamar yesu kristo ni na zo ne na tuba da zunubana ya fe ne ba ka yi haka ba ba za ka samu rai ba domin maganan Allah ya gwara mana kamar wanda za ka ce ni yesu kristo ina da zunubi na sani saboda zunubi na sani ka zo saboda zunubi na yi maka tuba na ka yi mini gafira wanda za ka ce haka kai za ka samu rain a gobe yamma kai ne za a yi maka gafira kai ne za a gafa ta maka zunubanka duka wanda bai yi wannan aduwa ba kai kana nan dai ne ka ma kai mutumin micirci ne amma gaban allah dai kowa na da zunubi Allah na duban mu saboda zunubin kakan Adamu mu Allah na gemu da zunubi. ba duka mutanen duka muna da zunubi ba wanda zai ce ni ban da zunubi a gaban Allah dai kowa yana da zunubi kaka yi abin da kake nama kana da zunubi Allah na jiranka Yesu su na jiranka zo a ce ma Yesu su na tuba to da bayan haka da ka samu gafira za a wance ka da zunubi za a cire ka da zunubi zai yafe maka abin da ka yi da duka amma ba ka ka ba ka yi tuba ba allah bai zai maka gafara ba wanda ke ji na na nuna maka roko ne da roko na nake kiranka zo ka bi yesu so zo wurin yesu so ga wani mutum yana saya yana kiranka maganan allah ya gara mana kaman yesu ya ce ina saya da kofa ina buka wanda zai ji ya bude kofar nan zan shika in zama da shi in yi amfani da min shi sai kuma yi amfani da ni to kofar shi ne zuciyanka in ka ji maganan allah in ka bure in ka bure an zuciyanka ka ce yesu su shika zama da ni tare da ni rayuwa na to ka bure ma kofa kenan amma ba ka yi wannan ba ba ka bure ma kofa ba to da ka mutu da zunubi to sai a kai ka a jiha Allah ya maka kai ka jira ka mutu tukuna ka yi tuba da bayan mutuwa ba ka yi ka tuba wurin nan yanzu ni kana da anya ka yi tuba in kana ji na kana so ka tuba da zunubanka sai ka ce yesu so ni dan adam ne ni ina da zunubi na sani saboda zunubi ka so cikin duniya yau na ji magananka ya fai mini zunuba na duka kube ciyama in zo wurinka na wannan roko da sunan yesu kristo da bayan ka gama wannan aduwa allah ya, ya maka gafura kenan hallelujah wanda ke ji na ga mulkin allah ya kusa da kai da bakinka kawai da ka yi zunubi da ka tuba da su da ka ce ma yesu sai mini gafira to da wannan za ka samu rai kai ka jira bari mu yi wannan addu'a tare sannan allah yi maka gafira ni dan adam ne na da zunubi na sani saboda zunubi ka zo na ji maganan ka yau na bude maka zuciya na na bude maka rayuwana shi ka zama tare da ni ka yi mini gafira ka yi amfani da ni da ran da zan mutun zama naka na wannan roko da sunan yesu kristo amen wato jama'a wanda za ka yi wannan addu'a allah ya yi maka gafira kenan ina kai wani abu za ka tambaye ni shira ba na 0249251594 0249251594 wato jama'a assalamu alaikum